ashana kwaya uku wannan ashana kwaya uku daga kanki zan soma saboda haka a kididdige idan zaki girkin safa ki ketta daya idan zaki na rana ki ketta daya in zaki na dare ki ketta daya daga yau da ashana da na siya sai na lissafa kayata na ga gudanar ce a ciki saboda haka in san kwana nawa za ta yi mun tun daga nan zan soma al'amura na karɓi kirki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alhaji jallo wani irin abu ne haka wani irin tsari ne haka girkin nan ba kullum sau uku ake yin sa a rana a shanan ne yanzu iya kyata ta wata mata ta kama wata ta kama wata ta mutu sajan garzali sajan garzali sajan garzali so nawa na kira ka so uku amma ka sani ka dube ni tsaf ka san dai na fi karfin ɗari biyar ko ni kwana na san haka eh, tunda ni nake tare da ke to don haka ba zan karɓi ɗari biyar ba. Amma dai jaru ya kamata ki gane al'amuran nan. Albashi wata ya yi nisa. Wannan fari ba kafa ce da muke ɗan samu a ofis nake ɗan yaga miki wani abu. Hmm. Sajan Garzali, ka san na riga da na san da cewar an riga da an ƙara wa 'yan sanda albashi. Don haka kuwa tunda an ƙara albashi dole gidana miya ta canja. Duk wanda ne wa rubutu ko ne wa du'a'i a cikin wannan rigar to shikenan kakarsa ta yanke saka da izinin Allah don haka ina tunani kai ah, tunda Allah ya sa yanzu ka fito to ka tsarkaka me bukatar ka da yake tunani ai maka addu'a shikenan komai a wuce wajen ai a karama kalla malin tinji ai ni babban bukata ta ai mun addu'a farin jini in yi farin jini biyin na gifta mata kaman arba'in su dinga bina kawai ni bukata ta ke na yanzu to yaro arba'in yi mana ba ma kamata hudu ba arba'in rigis arba'in suna take mun gefe da gefe ina gaba annabi na ko shanu ka koro guda arba'in ka wuce a nuna ka a layi balle mata a yadda zai to ba yadda zaki ni kuma yanzu ki san yadda zaki Kun ba su ki je yanzu a dauka mata wallahi matsala kinka Allah jiki tunda ashana da ya kididdige ko ya kididdige ya ce gwangwani nawa zaki dafa abinci tun to kafin ya zo kan nan ai magana yanzu ake ni dai yanzu so nake samu in koshi tukunna Allah ta tsire jama'a kalla me na mai yangayo a sai tsiren kalla yawwa yalla bai malam kalla yalla bai Allah ya taimake yalla bai an fito harka kenan an fito yalla bai to ai ina jin abin da za a yi to wani dan waje ta eh, mu karasa to to to eh. masha Allah <laughs> yalla bai so daga nan gani yalla bai eh. yalla bai to ai kalla ni mamaki ne to ya aka baro tukuba kuma na ganka da kayan nama a titi kana yau ikon Allah to yalla bai masu mushe ma suke talla balantana mu masu mushe eh na masu mushe masu kifi nake ba magana Allah bai zancen banza wannan ku ne kwarai ba kuwa ai abin da ya sa na ɗauko shi na shigo da shi cikin gari ba abin da yake damu yan matayen da suke cikin gida irin a kawo musu naman kalla mai naman yan gayu to matsalar mazajensu sai su dinga cewa wai ba na yi shi ya sa na shigo cikin gari in ɗaga murya sai tsire jama'a yanzu abin da za a yi kalla eh. tunda Allah ya sa eh. abokan aikin na wasu ɗanyi nisa kan eh. su dawo a ya kamata in ɗan tantauna <laughs> masha Allah eh, ah, ga shi kuwa da a eh. mai wajiya ah, ah, a yalla ai da matsala ikon Allah ka wannan a ya ga man ya ka zaɓan jariri to to to ai sai ba eh eh <laughs> eh Allah da iko ai wannan dan ɗari uku ka ɗauka amma ta dangaza da tun da kai ne ka ka ɗari biyu ba komai mm. ba komai mm. eh. ya gasu ai bakin ciki ake yi wa mata mm. shi yasa na shigo daga murya saboda da daddare da su sun dawo a ce ai sun ji kalla mai tseren yan gayu yana talla sai su zo har tuku mata su same ni <laughs> eh, madalla eh, madalla ka hikima fa eh a kakan yau mm. akwai abokan aikin mu eh. da ba yana so su gito su gani eh, madalla ina so eh, wannan haka yake mm, mm, eh eh eh bare ma ku ai ba daga nan ba eh nan na kai jimagi kaga sajan garzali a faɗa ba a fito da shi ba kaf kasan nan ba kai ya kalla <laughs> ni na kalla kalla eh wannan haka yake eh ai ai namu mu kuma a jo ta waje waje kalla ne fa wannan dabba ta akwai mai budurwa ce eh budurwa ce ko saurayi bata fara ba dabban nan haka na yanka ta ya ku a karo ruwan ya a karo ruwan eh to sai mu jirgi da shi ba alhamdulillah kai a'a raliya ashe dai har yanzu hannunki bai mutu ba abinci Allah ya ji kan gwaggo gaskiya ta baki horo mai kyau gashi har yanzu Mun aka na ci abincinta abincinki ita nake tunawa to yanzu dai tunda kin ce wannan dankalin ya abin nan ina ganin kamata yi ki dan debo mun shi ne ko dan yansa ne tunda ai dan yansa ma ana ci ai yana ƙara amfani a jiki ai dan debo mun kawai bismillah alhamdulillah kai alhamdulillah kin ga wannan ai ya shi ya alhaji assalamu alaikum kai sammani raliya ni ban fa gane ba fa me ke faruwa ne ya yi sammani ne ba ya sammani ba ni ba na gane ba dankali na? ya zan ga faranti ne yana maiko tsakani da Allah me yake faruwa ne da ai dan wake na ne da gudun kurna ma na ce tun dan wake da miya to kuma tun da yanzu ba a yi markaɗe ba shine sai wai jama'a ya ilahi me yake damun ku ne ne ne ya ana magana yadda za a samu a adana dukiya tsakani da Allah mutum ya wahala je ya fafutuka ya wuni yana nema kuma kawai shikenan katti sai su rika duro ma a gida suna cinye ma abinci wai wai abinci na ci ko da shi izo ki bani labari raliya an fahimta abincin nan da shi izo ko ko a'a na wani aka ɗiba aka dafa masa da ashanata da kananzir ɗina da wake na da magina da ruwana da manjana da gishiri na eh radiya ya da aka yi ni ki bayani radiya ki shiru na gidan ne aka dafa ya zo ya yi tsammani ne fa ya idan naka Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya yi samari za ka kashe min miji. Ni zan kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> Eh, eh, eh. Hmm. Wurin Yalla bai. Ba na so abokan aiki na su matso ne. Eh eh eh. Eh gaskiya gaskiya. Ka zo ta wajiya? Yalla bai ai ba daga nan ba. Eh. abin da za a kira eh, eh eh madalla ina jin eh to to to ai ai Allah da iko eh kwaba eh. eh abin da yake so ku sani na'am a doka aikin ɗan sanda eh. doka ne ka tsaya da hula musamman a titi mm. kana cin abinci to to to to to to to so sa so duk zan in haɗe ɗaya in bar wajen eh yayi ba wajen ji eh. ɗari biyu kaje ko eh ɗari biyu ai ɗari biyu na sakan mashi eh hmm? eh ai tun da kai ah, ne <laughs> ɗari takwas za ku ɗari <laughs> akwai ɗari takwas ai da yake an dan caccamka eh ah, akwai ta akwai duka kai ga <laughs> Allah mun duba mu da muka shigo talla kuma ah. ɗaya biyu uku hudu ai da yake Allah yawa madalla madalla yawwa madalla madalla <laughs> abin da da sai ana yi ana sallaman mu da wuri a sai tsire jama'a sai saboda makwabta mm. <laughs> eh. ya dai na'am eh, na'am ban gane ba. bai. Allah ya mace Allah bai Allah <laughs> bai eh? wani abu ne ya cije ka ne kai ka cije ni ban gane ban ya ni na cije ka kamar ya sadan gazali ya in fito da banki fa na ciro na biyo na ciro dubu goma cas oke to yanzu daga haduwa da kai ne mai rasa. ah baka kansu ba ya subhanallahi dama ah. banda tallan tsiran ashe dan iya shege hasata kana taba kenan. la haida illallah Muhammadu rasul sajan garzali sajan garzali eh, wallahi tallahi ne ban daukan ma sai sun kobo ba kai wallahi sai sun koma ban daukan ma ba kwaran kwatsa ka fito min da kuɗi to ni kai baci to ni sajan garzali ka ga na kusa da kai ni ban da yanzu da na baka tsere na kaga wani abu da ne bari in adana wa'annan kaga alamar aiki sai ne ma da gaske akwai mun kuɗi na ne labai me haɗan da kuɗinka to bayan labai dan Allah bi hadan da kudin ka sa aljihuna daga haduwa da kai inda mai tsayarsa yo Allah yo Allah karan kwatsarin tafi da kai charge office ni Allah bai tun yau shi na daukan ma kudi wallahi ni ban dauki kudin ka ba ni fa magana ake yi na ba ka tsare ka ci Allah bai kai na mutum Ina bai wallahi wallahi tallahi ban daukan ma kudi ba wallahi wa ne dauka wallahi ba ni bane ba kallahi jihun nan na ne ya to ni labai ni labai aka aka aka wallahi ni wallahi ba abin ni ni mu ware bar wajen nan in ba haka ba wallahi ofisar to shi kenan ni na hakura sai da ka mu ba ni ɗari takwas ɗita kawai na hakura kawai na hakura ba ka da hankali dubu goma in rasa ta ka ce in baka ɗari takwas wai shi kenan ya labai ni wallahi zan kai ka ofis in maka je can sai ka bayani ha wai zancen banza zancen wani <laughs> ba mutane ne kawai eh? ka zauna a tukubar ka zauna a tukubar amma rashin mutunci yanzu ma ka ɗauko tallan ma ka shigo cikin unguwa oh. ba za gina kake ba ne a ni kawai ni ni ba wallahi kawai ni magana ta nake yi wallahi na ce sauka lafiya ruwa ya ci biri wallahi ba eh a sai tsira jama'a na ce kawai ni ka je ka ka bar wajen nan na ce dan motar mu tana gibtawa yanzu zan jefa ka ciki Allah ya sa, a zan da iya shegen jaru wannan ya ishe ta ce ba wato ikon Allah sai kallo raliya raliya wato wani al'amari ne yake ɗaure min kai tun da nake ban taɓa yin mafarkin da ya gigita ne bani mamaki irin wannan ba mafarki ne mai wahala kuma ƙarshen ta sa gaya miki ya zama kamar daɗi kamar dai gashi nan gashi nan ne ki san me faru ai mafarki ne waya yanki eh, tsammani ya zo gidan nan ya yi didima akan abinci na ya ci ya ƙoshi ƙarshe dai har sai da isu madani ni na faɗi to kuma waya aka ya aka wani tudu wani gangare aka ɗauke ni aka yi har sa turai na je na ga asibitin da ban taɓa ganin irinsa ba kai na sha mamaki yanzu fa magana da nake miki ciwon kirjin nan da nake na ma daina jinsa saboda kai na asibitin nan da aka yi kuma ga sha barki ne fa amma kuma ga shi na barki ko sai Allah to Allah ya ƙara yayewa amin <laughs> Allah Allah da ke Allah ya sa da kar ai hakan dai ba sai an kai na asibitin ba eh sallallahu alaihi wasallam to abu na gaba da nake so zan miki bayani raliya kin ga kafin ki na gama sauraron rediyo na falalar azumi don haka da na ji falalar azumin nan naji ana faɗa cewar shi azumi da kike ganin sa wato dama an ce kowane aikin lada mafi karanci idan kai a baka lada goma wani aikin kuma idan Allah ya karbe shi in aka hubto maka lada baka sani ba sai ka ji lahira zaka tarar sai na ga wato ashe muna barin garabasa shi isa masu wayo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abu kamar yadda naji malaman nan suna faɗa duk watan duniya sai su dauki azumin litinin da alhamis sai su rika yi wasu kuma sai su rika yin azumi uku uku a kowane wata kin ga kowane wata idan mutum ya kin yana da lada wajen akalla talatin to kin ga zama kamar mutum kai watan eh, yayi azumin wata da ɗaya nan ko ba haka ba to sai na fuskanci cewa to ashe abin nan wato gara ɓasa ce take ta wuce mu mu ba sani ba to sai na ga to in haka ne mu da muke kwaɗayin lada ai ba guda uku ya kamata mu ba gidan nan takwas takwas za a ringa yi kowane wata don haka ke dauki takwas duk watan duniya ke azumin ki guda takwas tunda da alhamis din nan gaba ɗaya mu ba cin abinci a wannan sir ba a ci ba da an tashi ma an tashi a rika yin buɗe baki irin na annabawa da sabai a nemi dabino da ɗan ruwa ke ba masu yanci dabinon ba ruwan man aka sha yayi in aka sha ruwa ɗan jinkirta in ciki ya lafa zuwa da darkin hankalin mu kwance abinci sau ɗaya za a ci shi kin ga ke ma ba ki da wata matsala kuma lafiya za ki kare saboda haka shine nake so miki nasiha dan haka tun daga yau nake so a fara sai ki dauki niyya kawai a fara azumin tun daga yau wannan wace irin magana kake faɗa to a gaskiya a cikin gidan nan ne ban shirya yin azumi ba kamar yayin da muke bayanin falala kuma ki riga magana ke ba za ki ba ki dauki ne ba za ki azumi ba ya ya ya ya ya ya ya ya ya ah, haka ya haka kai kana nufin baka gane ni ba ne. ban gane ban gane ka ba dama baka daina ba ban gane ban daina ba me wani ban daina ba ya akwai matsala haka yi ɗan ɗauke ɗauken da kake a gari ya dawo kaina ba ni kaya ba ni kayana ba wannan zancen bane wai kuma shin ma da ka ajiye anan da ka tafi can me kai kai kuma me naka a ciki a matsayina na wakili mana ya za kai ka zo ka ajiye wa mutane abu a nan gun kura tana bulewa mai mashin ya wuce kura ta mai kura wuce na kasa ya wuce kura duk ko ta ina ta zo ta wato disease ya hau kai mutum ya ci cikin sai ya ko ya kashi sannu eh, kaga akwai matsala irin wannan sannu ikon Allah to can da naje ai kama ruwa ne ko ba haka ba ruwa na kama kawai fa to da ka gama biyan bukatar ka shin ka wanke hannunka ko ko haka zaka zo ka daduma ka bai mutane su ci ka je ka gama biyan bukatar ka ba ka wanke hannunka ba ka abin nan ba kuma ka zo ka zo ka kama ka bai mutane yau na ga abin da ya ishe ni kishiyoyi tara duk mayu mhm. na gano ta inda ka bullo saboda kar a rinka cin abincinka shi isa ka bullo a rinka yin azumi ko to ai mutum sai yayi niyya sannan zai yi abu kuma in dai ta haka ne ka bullo wannan lamari to billahi lazi Allah ba zai baka lada ba saboda kar a ci abincin ka to babu lada a babu tuntuni da bai azumin ba sai yanzu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ban taba ganin wannan irin lamari ba irin naka Raliya wato na fuskanci cewar saboda kin ga gurin kwana na in ne miki bayani sai kin kalubalanta ta yaya ana maganar wato sahabbai da bayan Allah da annabawa ana gaya miki yadda al'amari yake azumin nan fa an yi shi tun zamanin annabawan baya ba ma wai wannan zamanin ba kuma ina ga miki abin kina ne maki abin nan ba zai yi ba fa wato ainihin kina ne maki ketare hududun lai sai fa in yi jihadi a cikin gidan nan raliya bayani fa nake akan azumi kina ga mun wuce ba zaki ba au haka ake yin azumin to ai ba haka ai azumi sai an yi sahur dole ne mutum ya sa wani abin a cikin cikin sa sannan yi to in dai sahur ne ni nayi miki kawai ki tafi da azumin ki kawai kin sahurtu barin ga miki kawai ki dauniya ma in kina neman ki zauna lafiya in ba ka ba za ki wunin banza kuma azumi takwas takwas dole sai an ringa yin sa a cikin gidan nan to Allah ya sauke maka ni ba zan yi saboda kai ba dan Allah kawai zan yi dan iban lada tunda masu azumi daban ne ake kiransu na gobe kiyama amma ba saboda kai ni zan yi azumi ba ashe kin sani saboda haka dole a yi azumi a cikin gidan alhaji jallo ehe yi fahimci ni gaskiya ni ban shirya da azumi za ku ci shi to barin gaya miki in ma ga miki wani abu ba daidai ga miki wato hamburin haima a zo a ci min girki ba to ba na tsoma barkin nan da nayi i zama gaskiya a zo a ci min abinci na sun ku gwara maki ki huta gwara maki niya kawai ki tashi da miki ki huta mm, lalle tana kabin loke na kwarai kwa saboda mun rinka yin azumi kar in rinka cin abincin ka to wallahi tallahi in haka ne wannan azumi da za a riga yi ba shi da lada ba wata falala babu lada Allah ya sauke wannan irin tsari na ka ba taba ganin irin wannan lamari ba a rayuwa azumi ne da sai an yi shi dole ka je ka yi abubuwanka kuma ka zo ka kama nama eh kuma sannan a sake baka kuɗi ka sake damƙa da hannunka eh. ka sake ajiyewa ka sake kama naman ka yanka kuka ga annan ke yake a ɗaure a cikin takarda a cikin leda yake. To kai kura yana ce ba ta shiga ne ba fa inda kura ba ta shiga. Ikon Allah akwai matsala. To bai dace ana ajiye abin da za a cikin kura na hawa kai ba ka gaba da eh. kana amfani da safa ni eh. a yadda nake shi yasa na gaya mu akwai bambanci tsakanin balangu da tsire ko tukubata ka je za ka tarar da ni da safar hannu nake amfani idan na ga dama ma zan yanka wa mutum nama shi tsiran na sai in rike shi da hannun dama sai in ɗauki wuƙa in rike ta da hannun hagu yanka wa mutum in bashi a tsaftace muke <laughs> ba irin wannan wanda ka sani bane ba sannan kuma duk da haka ina wakiltan mutane da yawa eh. bai kamata ce ana samun matsala ba ina wakiltan mata a eh. matsayina na woman leader Eh? a matsayina na namaste woman leader ina wakiltar dimbin matan garin nan mm. duk wata matsala da za ta samu mace da iya kanku ne karti masu faskare mm. zai tsaya mm. ban da matsala amma matsala ta shafi mata shine abin damuwa saboda haka yanzu shin zaka iya nuna min samfuri na shi safar da kake amfani da ita ah! <laughs> ikon Allah wani kwace ya faɗi to ni yanzu idan nuna ma safa me ka a ciki bayan Allah eh saboda san kana tsafta kana tsafta shaninka kuma sannan bayan haka eh. za a ɗauko guda ɗaya zan taɓa indi shin tsiran da wani irin kalar kuli-kuli kai amfani shin kuli-kulin shekararre ne koko sabo ne dan ƙasa ne koko eh. foreigners ne shi kuli-kulin eh, da aka yi wannan tsirai shi kuma sannan zan je ta um, shin tinkiyar da aka yanka hmm. ta ƙasa ce hmm. bahaushiya ce ko kabila tinkiya ce <laughs> eh, dole sai na ci naji irinsa eh. saboda kare haƙƙin mateku kasan san maza za su siya kai wa matansu gida bai kamata a bari a sai wa mata tsiranka su eh. su samu matsala ba dole sai an ban ɗaya na ɗanɗana na ji menene yake wa kana ci sannan zan yadda ka wuce ka je ka ci gaba da talla. Ina na ce ka taɓa yin irin wannan matsalar Eh. shi na ce ma na haɗu yau da abin da ya ishe ni shi ya tara duk mayu eh. <laughs> to yanzu tsira kake magana eh. Ina ga gashi a kusa da kai na ƙarfi ne a kwata ba wai zancen ƙarfi ba ne mm. ina bukata ne za a yi bincike a kansa ne kaga din na tambaye ka waɗancan abubuwa ka so ka haye a matsayina na wakilin mata bai kamata ba a samu matsala yaya dai? annabi na kika shiga ke ina mana lafiya ki gode wa Allah kin shiga cikin jerin yan matan namaste ban gane ba lafiyan ka kuwa congratulations ne miki murna kai dakata jaru wani shashashan tsohon ne daga ya saurare ki hai to ai ba tsoho bane bari gaya maka yaro ne matashi mai jini a jiki kuma barin gaya maka ma ma girme shi ya tare ki eh. wani wani mai tsautsayin ne a garin nan bai san ni mata bai san mata ta ba sai ke to a ina tunda bai nuna a jikina ba ya ce shi ya dauka budurwa ce ne? to ba ga illa abin mata dan sanda a samu wani shaki a garin nan ya tare min ita hanya barka ji fa sajan garzadi eh. barka ji fa to karewa ma in maka kurungus eh. ya gaya min sunan shi sunan shi kuma irin kalar na indiyawan nan suna mai daɗi mm, ka sunan mu ah, sunan shi sunan shi namaste namaste shi ne sunan eh. <laughs>